الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقاتا لتبتع الله صلاة يتشيكي بأمشي لتبتع لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم إننا صفو شبه وطسو عيكو يصفو شبه وطسو يجمع دل ثانية 1435 كالندا نيجيريا نعم نيريو صفو شبه وطسو يغادي april ko 2014 yan miladiya ne ya ci gaba ga kafin a fidatun raziyayi ya bi hatimin da bi zura sai shi ya zagu ba ba mu ja gafara man gan ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة ونسمع ونطيع لمن والله أمرنا ولا ننزع يدا من طاعة وعن الجهاد ماض منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء والحج كذلك ودفع الزكاة ودفع الصدقات من الصوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين الإمام أبو ذر الرازي قنقن الإمام أبو حاتم الرازي أذان ونقيم فرض الجهاد لما قابل قديت لعدنا جدية جهادي والحج من بحج مع أئمة المسلمين فما بيشي مسلمين في كل دهر وزمان lokacin dondo ga zamanin dondo wala nara al-khuruj ala al-a'immati min aqida ibo mu don ezugati gama da gungu she musulmi jimin wala al-qitala fil fitnati eza mu gagu kuna fitina ma wannan sunna wa muti'u yimai shi tuba yimai tu. liman wallahu amrana ya zana ce ci da Allah shi nan. Wala nan zau yadan min ta'atin imai wa gwagayya la mutu da shi wa annal jihada kuma hakika jihadi ji madin wa dabo dan mun ga ba'atha Allahu nabiyahu tun ka kuna to shi tun annabi Muhammad sallallahu alaihi mutuna ila qiyami sa'ati abi fal qiyami ma'a ulil amri bamba be da shi ciji min a'immati muslimina min da shi musulmi jo la yubtiluhu shay'un yanduru da gune yuna wal hajju kadhalika haji a ga ma haji yi wadafu sadaqati idza mulaqada ka juya mana zakka ko min sawa sawaim ila ul amri wala wala zakka jo wa to dabba ji da dukiya wa shi, wallahi ya shi min a'immatil muslimin min ya shi musulmi wale gan ba na al'imamu barbari ga wani ba na al'imamu abu zur razi gan da al'imamu abu hatimin razi sai ce guya wujan gafara a ga wani qimu fardar jihadi iga ku ku giki ni ladari jin jihadi wal hajji pamba da hajji ma a immatil musulmi na pamba da rishe musulmi shi fi kulli dahanin wa zamanin don lokacin dondo da zamanin dondo nini shin jihadi da musulunci kafin da musulunci ba ki ya jihadi ne ba ci fi falala jihadi ne ta ci wikin jihadi ne ne yi nici kiji mai ka'ida da shi gwamnayin jihadi ya gutuci kiji maza da ci ji a yau ga ko jihadi ga dauna alalimu jihadi a asali ne jihadi nan ya zuji kokari bazul juhudi ko bazul takaki kokari ji ne ga jihadi ba shi ne larabci ba yau jiya na ku amma ya bayan shari'a su sun wane gan kudewa idan mini gannan wane ga jihad zai shiga lo jihadi bi ta jihadi ne ta jihadi nin gunin a ca su shahidi nan sai ta fada yin zuri bin dundu ebuna na bi gayi gufauri shahidi kulle shahid da zai a fada shahidi yan doro na wajen waje inda gwayan a fada yin zuri bin dundu ban bi ba ta annabi sai sun lafi ga inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna inna Allah hakika sai ce ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum rayyan mu'mini da dukiya ce shashi yayin bi annan da mu janna da za mu ciya da aljanna yuqatiluna fi sabilillah a ce ku da ku ce ku ce ce fa yaqtuluna wa yuqtaluna a ce wuzaji amma ce wasu min fadalayen jihadu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga jannat je daraja gari shi a'adda Allah wa liman yuqatilu fi sabil sai shi shirya da ne da jihad din kuma sai ce wani au kama ka jihad e wago wa jihad da dukiya wanda turayin wani ya alladina am ya ne jaimani jin hal adullukum ala tijaratin tunjiku min azabin alim ya zan lanwiye yan wace na zai gwa daga azaba na tana wana tujahiduna fi sabilillah ya ku ne kun sai ce bi amwalikum da dukiyeji wa anfusikum gangani da to wani kin hmm wani da to nakan bace yayi wale gan ne bata ga dami ne kibo falalayan jihadu ebogo wale ga jihadi de falalashi farawai addiniyar musulunci ce ci na latin قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين قاتل المشركين المشركين kafatan bayanin kama yi katilu na kun kafakin mai gunutu bayanin na wa'alamu an allaha ma'al mutaƙin ya mai ɗora tsoci wa fa ba gani ne su da yan tsoci na لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما لا يستوي القاعدون لا يستوي القاعدون من المؤمنين da ya ce domin ya mumin ya ci lokun dani a jiri ni gaira oligarari ban da zai ji awwa ma'ana ya wal mujahidu na fi sabi lan da zai ga jihadi na a jiri ne biya muwaliyin wa anfusihin zai ji jihadi da dukiya yi da to rayayi na faddala Allah al-mujahidina ala al-qa'idina fadar lamma jani biya na ni wasu hannun ka'idina daraja na hukune ko ta ce bai duki yayin bai raya hanyar ta ce a falaka ta bai shi wa kullum wa adallahu alhusna ma ba ka ce ta ajiyar ya abi na al-bukhari muslimin gobe na nga fi ila rasulullah ni anabi sallallahu alaihi wasallam ga ayila mali afdal ya to ki jefa la gon anabi gan a imanu billahi wa rasulihi e zu la imanu ji do tsaye ci do tuci qila thumma maza adan sannan anabi kibiyo dai kala na diga a jihadu fi sabilillah ya bu jihadu da kun so ce qila thumma ma daga sanna ne digi gore kala ne diga hajjul mabrur hajji ne da ji majiyana hadisa al-bukhari da muslim ke bi daga hadisi ya bi rayra ga ne sa sun ga malim makulumi yukulamu fi sabilillah ade da na ajiyan ebo ya ce ciwona illa ja'a yawmal qiyama illa fa ke zanna bi fa'al qiyami wa kalmuhu yadi bana ajiyan ko bana nyu bana wa fitiya eja allahu لون دم kallon waye kallon yaja wa rihu rihu misk ya koma ya kayan almiski annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nke gari gan hadisi ya hadisa abdurrahman ibn jabir رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار أجي بكين زنن nga kurun ba ne wani ruku da ya kuma ce ce wani ariyar da shiga ta zaɓi can a'a hadisa ibn abbas na alimamu tirmidhi gobe nan ga annabi sa sun ga na ni la ta masuhman na e guba dana e na lagwa to yan wucin bakat min khashiyatillah eh ne tigi yabo da sun ce ce ne wa aynu ba ta tahbusu fi sabilillah gani bi eh ne wa eh mun je yana nanani eh ne ya shi ba tan fe diga da da kun ce ce ne bi ma'ana ada ku da ka kamp jina soja musulmi jina eh ko kafiri ko maki da Allah ta mai dai eh shin ba yare wanda ne shi a zaka eh na lema wani hadisi ya zai bin khalid ke yadda bana al-bukhari da muslim gobe na annabi sa sun man jahar da yan fi sabilillah faqad gaza zanna gaji shirin ya zanna lokuda ne mana wa shiri je wa lokuda wani na shiri je wa lokuda wani aka la misali aka biyo ma wa maje to kalbo to yi na wa na ma wajen guzun da galo na ne ga ni lawe ni to abila ne da gukuna ko sanu nisa ji shirya wa aluya amma mai je dukiya ta ramfiye finance ya soja ne shi ne yanzu a ke da ladin da jiki Na da shi da kudan na biya na ku amma shin yanayin manufar musulunci na? nga ya ji alaka su shi a wuwan wasu an nan ha kalimar ce cudiye latu qatiluhum hatta la ta kuna fitnatu wa ya kuna dinu kulluhu lillahi ba ji ba su shi ce shi nan wale masala yi guru wale ga agun kafir shi bili jihadi hudu agun to munati ji inda ni jihadi kasu ko kasu um, ayan jari kufara wal munafiqina wa guluzu alayhi ko kafiri ganjan munafiki jo mo ta tsananin shago e su do haji wanda ni ne jihadi ya gwani yin zagi ne ga anaki ayewa ga alo jihadi ya alo kuda nan bai zagi anai sa asalin wa jihadu kunna la qitala fi jihadi yayi awu zadan wa jihadu kunna al hajj wal umra jihadiyayye ya zuji haji gangani bi umuraji wale mine ya zuji bolo bolo bi nun biye yamanci da mine ya jihadi ibuna nabi sa sallam gan ya zabe ba ni ga mu bi yamanci e kito ge gona wa gan wada ko dan ani bi ga aje bada ba da ji bolo bolo ya fasi ma fajahi bolo bolo da wajen ga jihadi na wajina ne wa wayi ni hmm. jihadi ne wo lótú lè ilimi jihadi wo wo ìzàjọjọ́ àdínì jihadi wo ààyè bàbá wọlé àkúrò tó ní ẹbú àdínì nínú jihadi wo wo jíró di àrùn gidé jihadi wo the other classification jihadi náà ṣe mú kẹ́yìn lòdì sí lítà tí ń za àdùn àdìkì hajj fẹ́rẹ̀ lè bá dùn. wo jírá náà kú jihadi máa ga guba adé jihadi dáfà àmọ́dé jihadi tọ́lẹ̀. wo jírá náà kú dédé mọ́ shin jihadi fardu aini wata ce zan dora kawai fardu aini kujan asali jihadi ji tsada ta da hukun wani fardu aini ta ce zan dora ne fardu kifaya asulu gadon uji fardu aini yau eh, ne musulci ya gaza musulci ba ta da lasa su kula ba hmm. ما كان المؤمنون لينفروا كافة ولولا أن فرع من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين أشوف إذا قاتل كنا aje zai lokuna maje zai je a fai katuna a ne lokuna ya gabe shi a ne da yi na ta lawa ya yi katuna jini a yaga da fata da laji jiyo a lasu kun da ba mun ji mun ji makasu da ya musu sun da nan kuma yau babu jihadi da ya faru da aini kaku na eji musulmi ga cici kafiri ta Allah ta eji musulmi ta asha musulmi ta yi kinan kyauta musulmi ta yi wani zando ne rayin musulmi da shi wucin kan gane ko ta ci ba wuce sai biyan musulmi shi bai ci ta ce bai shi wani kan wuce na wani faru da aini ne ba ci ni da na wani e faru da aini nan idan tumfiru tumfanfiru eku dane bi idan shi musulman ne ga zakazan inda ni zai je basira ya ku gunu nga ma ya tipo nga ma zan jiyo nga ma zan jiyo nga ma zan jiyo aga wai ga to wuye zan da jibi zan lakazan tsogo nga ya faru da ayin ta ce wa kanka ya gona wa cikin awa tumfoita ne amma yanzu zan yi kawai da yayi ya zando da gune jiro da wajen da suke a sasa kuyo ngwai daidai nan ban biyan na sai kan ci musu ku aga yi jihadi ya kwaso ya ci bai ju man kata da lita kuna kalimatun lahiyar uliya fawa fi sami lilla ana yawo kun ya gwe kalima ya sai ci ru je latin zaman ci ya yi gwe sai ci wajibuwa ya yi wajibuwa wajibuwa ga wajibuwa ga wajibuwa hmm. daidai waye ya ke da shiri wa iddu lahum mastata'tu min quwwati wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwwan ya shiri jikayen kamu alainal quwwata arami kaga yaje kagwa yadda wa bashi efeji dawa bili kimato ne zai lati nati billati iya sunne mata fitina yamma kakunan musulmi sun maka ba lansa ta tare da kofuwa ya biye ku ya goyon wajen ɓargo ji gane ko daidai masu kun ya sa sai ke jin adalci musulunci da dokai ku kai ka kafiri ne goyi a ce zai ku yin zage shi musulunci ga wadda zai su yin zage arewa a ga ya zanwu a ce ba wani sai yi ya tujan al-musulunci musulunci ga gaya ji kiyo ya ji musulai ga da yana musulunci maka na awon zage kun da wani kawai zage mushrika ne musulunci maka na awon gida kan gida kun da wani da buga wale ga ka soja musulmi ga ni tudo kan ne ji bayani amma zai kun kun eh biye shi mai kinan mai libiye kunan kuma jiga ya su daga ji zaguwar mu shiga su a gaskiya hajji rudu na musulunci a shaji jin dillahi ya sai wani na shiga hajji hizbullahi na shiga hajji jabatu ne yi, na shiga hajji ajiyatu mukatila na shiga hajji jama'atu musulmina na shiga hajji jama'atu asabu ba ta lura ya ja kun yayi sashi, zaguwa zagbowa za shi cin za shi ta za shi za shi ni a fada yi nan nan ga ni ruwa ga kuma da ga ma ya da ga ma ni da yi ku no yin nan na su fitina yin nan yin nan sun ya ya ko jira na ku ya za ji ga ne ba yin bi bi bi eh da mun zamu ci ya ji zamu ina ke daga jari da mu alalin mujin mini ne wuce jo zan da ta ajiya mini wula da hau wa mini bom ajiyo sun ga giyo jaji wajen alali ne wanda ne da biyo ta ce wala ta ku bi a idinku ila ta lokaci ya e ga jingwa sai e da wa alaka mu sai ya ce su magan wala an anfusakum inna allaha kana bikum rahima e ga wuci ta ce mu sai ci mu sai ce latin ne ke ga wala taqtulu wala annabi sallallahu alaihi wasallam man qatala nafsahu bi hadida dan ga min yu gangani da en bayana fa hadidu fi yadi ya tawjo bi fi nar jahannam en pa wancan sun gubo na fi la zumini guna jahannam wona e bogo wodo la min wo musunje la biwa e zo shi shiga to e bodo zai ja bodo ba ga wancan alatu wa bombu so hashi ko a abombu wo boko kafa ko abombu la gonan ba ko a abombu la mota ko a abombu la ba ko wadda aka guta ce soja ko polisi ko bane za shi jima ne ko banu jima to midan lawun ci ka mi ga su je za kan wanda masu min ta can so mun gole yin nan fasadi nan wala to su du fil ardi ba da islam ya ga jibba ne kace ki ba da lamara ga ni nan musun jin eh yin daga jihada min ne ne zan do ci je jin ce ne ga jihadi ga dan wannan wannan yahudi bɛ nasara ne fiye jiyan musulmi zan ga tafe da wa bi ga sun ga kin wajen ga jihadi wajen alhali alu zimmati shi daular musulmi shi wato ga cici daular musulunci dana a kai ga zeji mishan ko yahudi a cin mafi shi wuce zaki wuce ga ajiye ba mishan ruwa zeji ji maganda ya musulmi shi wa gangani bai kinan bai zai da yan tirifa minti na nole e, izini ya zaci musulun da yan gwamnati ga jihar daunarai ya ga don egali alikawali ba mun ya ga gwatuwa ya li alikawali ba sai shi mu ga wafu bil adi inal da, kana mas'ula ya alikawali shi a zanga ya tin alikawali awfu bil uqudi ya alikawali shi alamun munafi ya zuga shi alikawali ma annabi sallallahu alaihi wasallam ga yati munafiki salasa munafi ya guta mini ubo iza wa'ada akhlafa ga ji wai shewa annabi ga man qatala muahidan zanna maga kafirin ya amana wuna ku kafira na zanna ka wa wa kan aljanna au kama kan e bogo yesu gambe ne ne ngo ile ko ne eza embassy dana un office dana eza kaza kaza bomb ne pata fitina kama wajibi ya muslimi yo e yin ne ga e mini ne zan wuce ya ke ji a ce ne ga e jihadi e ga ya ji dononin gayi agali da shi lufin zalunci a ciya gaya da gun nole na kiwa ke mabiyo fasad odo matsalan can bai gburo ne mini ne zan wuce ya ke ji zamanin na ce ne ga e jihadi ga ya ji dononin wuyan kowatul amniya wuyan force shi to polisi to soldier to civil defense to immigration to custom ko to viu ɓata zane shi izaji ana ki sukun ga zando ga lemi ne abu nan wawu ruwa mara ikiyo na jihadi nan wallahi yana na wajen jihadi musulunci ba ya e zawuyin nan wa maga zawuwa ɗaya na wa zane innocent life na wada wudu na wa magu wutuwa ɗaya na wa ga ya tsoye cinin tsoye wallazina la yaduna ma Allah lan akhara be je len le je lan patse ci bace eh dan tamma bace ci yana wala yaqtulu nafsa lati harrama Allah illa bil haqqi amma ya wurai na tuci ajin haramuna sai bi haqqi wina wala yaznuna mai dan cana wa man yaf'al zalika dan ga jin ya gane yalqa asama wa gumbi azaba ne tane da aflo da azabe mulkin ya kudu fi mana illa man taba Allah subhanahu wa ta'ala wa katabna alaihim ce aka ta ce ga annan nafsa bin nafs rai ga rai wa lawan dikiyo alawa waga anan diga la ya zalil muslimu fi fusatin min dini malin musliman harama mu muslimi a kun kiya mu adan ba godan dini ka mulala wato ya jayin harama nan annabi sa sallam gan la zawalu dunya wani inda Allah mi rakati da mai muslim ya ga shi bata lafiya ba wanda ya sauke ga bayan to ce wala ga muslimi ne ojora annabi sallallahu alaihi wasallam ke gabi ga da zai fi je bata nan aga ti gun a cha muslimi ni wọ́n jí ẹ màmá kí ẹ bá tó ẹ̀ tí wọ́n nípa tó kú fi ní ẹbú mùsùlùmí nínú àwọn annabi ga inna jima'akum lalle iyayen wa amwalakum da dukiye wa aradakum da mutunci haramun alaikum ka hurmati yawmikum hadha haramu yake da alfurmai da shi e fuwanana e bago fi sabilillah zuga na kife dawu forces su shi da innocent life wọn wuma ke mama ẹna mama za wiri ne kwatina shabu biyar da aza ne na shi kafirin da ne mafi ayi kafirin a cikin wata ya ja lalle e ya bago akida na nan akida daidai na uji daidai kuyo ya e bane yan nawa ma ba na kama misali bani ya e shiga ci za mu ci canakin a cida force jiwu wa soja guba ko kwafare su gutsu ne wale ko kiwa ne gajin dawa ne je ji wucin dawa wucin batin ga jikin na a da makanta luwa luwa ji gani ko idan abin shi ji ji man ne jafi jini batin agwa su mawuci bata ga suspect man wuce biyan na shi in yanka a da ci yi sando na ga lebi alama ya ne su jike a ga yi lega zame ji ga suspecti biyan wuce a zame ji jike a zame ci wubi ba ta yana jiwa da ya ba na kamar gwa amma bai bago yiri na na ayyuka kiyayen ayyukan aljihadu fi sabilillah a a mai jihadi fama bai da shi musulmi shi zamanin da dabo lillahi na su jilbeti mani safa ilaihi sabila sai ta hajji lajiwa da ta cin zasho a na hajji koyin lilona a nan ga yin Allah ka zaɓi faru da alaikum alhajji fa hajji sai ta hajji lajiwa da ta ce ba gajin lo hajji ko? Hmm. da bugon na ɓata da zulagu su wuce bayanin ko? wani wata wala nara al alal ala al-a'immati mina ke wala nara hmm. da dushi ca ke wannan raba abin nagu lile ta waga ya gbali ta fi shi a kida kan mai tafiye jin wannan ra kaza wasu ya ga yele ga kaza yana ga wani ke wani a tafilu hmm. yau zata wala nara al-khuruj ala al-a'immati wala na'taqid al-khuruj ala al-a'imma uya wanda mina aqida yi baga ya a ga wudu guju tuke da shija baga lo sharayi na salihu ali sheikh wujin ali tafiya ala tilatu tahawiya na wajin bayani a ga manya aqida ya ga ya ga wannan raka zai ne kwanaki wa na taqidu aga wala na raka ya mana wala na takilu ka sai mana min aqida ya sunna budan e zuga tinya ga da gu e be shi ma wala al-qital fi al-fitna ya zama hu fudan fitina ma ونسمع ونطيع يا شباب ما تو لما والله امر ما اذا نغشي شجاينا ولا ننزو يدا من طاعتي ما هو وغيا لم توايا اصلي غشيتو ازو لان تو كول يا غسو يتيغن اطيع الله واطيع الرسول واولي الامر منكم يا من تو تيغن بتشي غن انا بسا اسو من اطاع الاميره فقد اطاعني انا قال تو دشينا وان تومي ومن اس وما ما صلى اميره فقد اطاعني انا ما قال ci bana walin ba auka makal daga wajen gane ko a na yi sa'a sallam ga ya bide da shi ya ja fe giye to ake ya alaya yana sabe fe ga ta ganin su a sabe a na bide ga ta sabe ga nabi afala nuqatiluhum a nabi ga ya ga gwamin ma aqamu fikum as-salat abi ta dige ji sallana wajen gane ko amma kana ga wala ne to do shi ne is not absolute nga jin foro belin bayan tsoyici na lamituma ebola ta atali makhlukin fi masiyati alkhaliq e lamitu alita tiyan lin bayan tsoyici buwa nga diga na ku go wale gan eji dabo ne waga yadda cuji na eji ma dabo ne waga to yaso na jiya to shale yaso jiki na ma yaso jiki na ma ya e waga yadda cufujin adalci inna ja'alnaka khalifatan fil ardi wa la khalifata tankin bo fa kun bainan nas bil haqqi ba kun takani zan yau da gaskiya wala tatabila yau malam tutuyan mama ani bi gassa ba fi zillu mun la fi zillu yawma la fi illa zillu da gutta ba da wace shiga lafi wuro funa ne wuro sai wuro la shi sai ci ne yiti shayi ki eh, eh, imamun adil da shi ne ji adalci nan a yadda al almukfituna la manabirin min nuri an yaminin rahmani da jajin adalci na dan min bari wani ya tafi min bari wani ya askiyo gwalo ya ce kafa gwalo ya ce ce fun alkiya ne yawa ga yadda shi cin su ba hukunci da alkur'ani bai sun ne fiye tun mabiya shi ma ini lokum illa illa mar Allah ta budu illa iya wa ni kun bi ma zuwa ba kun tsakanin bayanan sai ci ne Wa ga yadda shi ci mushude ya gube to sai ya zai jin wani shi zona laisa minna man lam yarham sabirana e za da mini ba da ya guya zakiya zakan yayya na e wa ga yadda shi ci musula sallo ku yikini musula zakuya mu ji foro ga tunguri mu kan gwaya tun da dai allazina in makannahum fil ardi aqamu salata wa atau zakata wa amaru bil ma'rufi wa nawan al munkar zani ga jo zane ga ga mulki la dago aka musata sala ko yiki ni wa atau zakata mai la zakaya wa amaru bil ma'rufa mai ji furu batun guri wa hau anil munkar ma kan gwayan etin dede na nini ene wa gangani be da shigan wujina wuji iqamatu ya jihad aga ke yi kura da muna ya kamata ya hajji layu da masallaci shi bene biyu ne zando na gaya gawa daga na wa majeli na ne bai ciya lawa kan ni ne ne wa gangani da ya bishi bene ga feji zalunci ma nabi ga zulmu zulmatun yawmal mace, zalunci ba ji kuwa alkiyamiya ido ci a fi agwa dini da jatsa ala wannan masallaci ma sha dambo enough masallaci ne ya ji sallah dambo ne ya ji sallah na dambo atali ya zu atali ya sallah ba ta ne ya ji kyau alagwa sun gangani bi amma ne amma dai da sun sai ci zane da ilimi ya nan gangana dine ma zane ga gama gana da dine ma da ilimi alawa kan daga wajen gane ako nan da mini ya fiye da shi ciwo yadda ci ma gudu ke yanzu an yi jatsa a galuwa luwa sai da iya A ma a luwa security da gurgudun hali ta na magana yi na suna alama ba hukunci alama ji hukunci a tsariku wa tsarikatu faktor ya jawo mai zama ma kasa ba na kalamin allah a gwa mutunci yanzu an yi jatsa a galuwa luwa yanzu yi sai zaya huma a galuwa luwa ba yi bayan zagi sai da shi ke bafi da na niyoma lord gane ko pata energy ala energy agwata energy da shi zuko nan ala ya dan wa da shi da na scale da na la scale yuji da na ga shi no na ke bayan da nuna yana ala wa wa ni la yuji dike la yuji lugwa da ya ji alugusu shi zuko nan da ya fi ba mu da ba mu da pata ala ne ya dike Allah ne ya sai to ya wayan ne irin ne gini mai rushi amma ke ya gwa hankali za a da ta a galuwa a fekun wiwi a fekun siga a fekun ege a fekun yanzu ala burkutu a fekun barasa a fela yanzu ala hankali za a yi gena a fekun fi society wani alayi ne bata kan go yau ko amma fake a gudan ya tsar daga tarbiyyar gigan da ne dai labin ga wani ɓata ne ɓata da ne ne wa ne bai bishi na ya tsana shi mabiya nan ife ba duwa yi ya ne tuku dinin nan su ya ca nan ife ɓobe alkhairi ya ga a juna siya juna siya soci ya ga tinyage ya da guma ya tuna shi mai da ce lona ya da shiga a jin hadiyo da shiga ga ajin ji ya ga ya da jin ya tuwucin labiyoyi ya bani wa makiyar wa ma fitina ya mai bata ya waga ya zula ya yi don allah ya samu dace wala alqitala fil fitna ƙida ya suna bu mudan ya zai ku na fitina ba wata ku bana da na zala zalamu minkum khassa ya su da fitina na abin da zai ji zalunci na mini ba kawai ina nan ya bugo yi mai shi bai mai lami tusa na gaya da shi yi nan yi ma wa gwagai ya lami tuwa yan da kan wujilin bayan sai ya ca na ya ngwaji ji gane ko ya ganna dubu bukata yin mu bayani amma lokaci mudan bwa wato wa anal jihada ma dun jihad madabo munzu ba na biyar tun kafu na sokoto annabi sallallahu alaihi Ila tuna ila qiyam sabi fa'al qiyam ma wal amr min ayyati muslim da shi musulmi shi la yubtilu shay'un wal hajj an yi Wa bi ma'ana zalunci ne da shige jina ne da bi da haji wa ga wani wani wa zalunci an na haji an àlò ajá hàn ẹwà àgbẹ̀ ẹgbẹ́ ní ẹgbẹ̀ sínú ẹlò tó ń tàn gbẹ̀rẹ̀ bídà jáde máa jíkà ní àlò jáde ń níbi hàn àmà ń gbọ́ ilé kó ń jìgá fún dúró jáde ká àfẹ́ jà ń gbọ́ ilé kákùnlé ní sèptétì yà wọ́kún náà yòókùnkún kákùnlé ní sèptétì yà jíkẹ́ èyíyí láàfíà ko ìdíkà ní ọkọ̀ wọ́n jẹ́ ká dúró ẹkùn tá ẹ̀dà àfẹ́ ògùn náà musulunci ma ilẹ̀ làága musulunci ṣẹ̀bà ní ba ji gane ko dawa ya zai shan addiniyar musulunci ejiji dabo allah ku ejiki ci ba musulmi wani dokun gan jabo no eji na musulmi dokun gan jabo ji saudiya ka musulmi nigeria ya ga population ya saudiya eji na musulmi dokun gan jabo ji india indonesia indonesia ga musulmi dokun gan jabo amma wadda ga hada kun koyo kazu ni indonesia ba man da je dida ne ga foro ba tunguri ya e gwa kan yatun da je musulun ja gwa sun amana a da tarbiya kirki a da tabiya wangi e jinwa e ci cibi na kwan wuce, ba ta galata ne ba ta shi don musuluncin wagada sham wale mishan je fibo wagada morocco wale wade mishanji je wagada algeria wade mishanji je wagada misra wade mishanji je wada tunis wade mishanji wada lebanon wade mishanji wada syria wade mishanji wada jordan wade to mishanji ade mishan fi area yin shi na jobainu mishan which ne fi shi jobainu na aga ya ganye ne manufai musulun na zando na ji musulmi alawa wa zaun shi a kefi bobe a ebogo wale gan ezajin la'akari gangan bin lamari shi benin wa الصدقات من min as-sawa'imi ila من amri min a'immati ملف muslimina idza mulas zakawiya fayin da nan e tingo da shi musulmi shi a ga yago e zaka da zai da dukiya na yau, a ce la zaka na ga ya zijin talaka shi a ga ga talaka ya e ganci sufi ma ja ni na e ne ya bugo da ci na ji ko ga yi zalunci na ga la zaka da ga ji wa zaka dingo lugu ya talaka shi ibn ali sa sun ga muwaz to khaz min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim alan zaka wanci an gobe zai je dukiya fita ta bare amma la ga ga amma la kala kaji wani ya gina ga ko wale ga fusa da kati mina ga wala zaka wala lauya ko zaka wa yabo nan gole a ki ina lawan ke lagane kwata beno ga ciyen na jile wale ya warji ya le sunna ali sunna ba ta ga nan mina akida warji budun an da mutazila a fe lege da shiga da zalunci wa tiya da gun yana gun an ga amma nan wuji ke umma alalima addinin musulunci fi jalbiha wa mun ja akida da ga da shiga da zalunci wa da gunwa yabo wululi a waji wa wani kila ga wancin biyu ba zuwa jiga wani alkitali fil fitna nan yabo ne zanen wacce ya jan da tsa fitina ya tace musulmi jo lagu bai ji mulki muhammaki kabila guba ya sun wajike muhammaku a shayara bai maturidiya ko a shayara hana bila shi inda ta halon wajike muhammaku takane musulmi ya gaza hanyar jike gaza hanyar jeya maza bayan shafiya bin maza bayan hanafiya

yan lo lauce jiwar kitali walal kitali fi fitna ne ya bana tawari bi bi mutasila shi aka da fi cinan da ci cewa ci amma ku su kuma ku a ji hadiga idan su ne ga fitna yanda ya bugo yanzu bi kiyafu so ba no jiwa da fi sadaka ci mina sawami la al min mai al muslimin nan ya bada wa jele ga da shiga izale ji zalunci na nan yau ji na ko a ga wala wa la zakaya wa wa ma ke la to zai fi jo na ga tun la zakaya su zawon jiga goshin ba ga mala wasiya na wa ibn munabba mun ji zo kaulani na na damini yugo ga wala zakaya lawo jikiyo wallahi ya bebe su kun ega bebe bebe suna ga to laya. da yun gina kewa jina wa ga layu wole ngaji wuce wa yake wa cani wole kaga wa mace layan wata ta gaya musulmi na dogai talaka na sukun in ji aji ke wa ji a cin rabi kim na limamul barbari zube da sharu sunati ya bubu nan amma wa al ya sai ne ga wa allah sadaka ya zandun do ma allah zaka ya zandun do sai zane ga yi doji ya ba a ki da abu wuce mata wani ba wale na tugayi kiyo na tugayi problem ba ne gadi kuskuren ce fadi a ne mai gadi ne ce ta ladoya subhanaka allahumma bi amdika shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk dawa daga jan so assalamu rahmatullah ibayan jijike ya ya da shi shi bayan nan ilé da yídá ne ìgbèṣìtì ní ẹgbẹ́ lórí ne hmm. oúnjẹ rẹ̀ mújẹ mùsùlùmí ọ̀tọ́ hmm. so ne àjíní ìgbàtàkà wáyà ìgbàtàkà láàrin ìgbèṣìtì na na ebe da ana nan tabuji musulmiya na daidai kagwa guwa ne a kijan ya kuri ji wata ta mastatatu ya ne ya ce ci gurgudu yi kwaye number 2 ebe na ga ga ya gun amma ba na ga bayanin wa ku soja ya ce ya oda fosil su yi le wa ma ban kama ya jajaji ya dukiya ya jaji lalace da makamancinsu. su ya ta ci ya ga ga ya dole ya fe wa manji idza ja'ahum amrun min awul khawfi aza'u bihi wa law radduhu ila ar-rasuli wa ila awli al-amr minhum la alima alladhina yastanbituna aka ji bada sun ce cigan da zai ji be zai ji ulil amri da zai ce ji limi ana a da fahimta ba nan ya ga shi wallo nan wajen yana ko ban biyan wuce be kibiyo e zaga bi tu nanaji ibana mujito muslimi ana su wa da tsa fitinan da ciye na waki amagan ba na kamana wuyo number 2 ezan zaka kaga musulmi a manga ga wato daidai wadidai wani wagawa tsakanin ko waga zakawa ce musulmi da community obo olayu an jana ta su kuma laduya musalam ilaga ne da shi na musulmi otu ita mana ajiye ba kamar yaya ya yi da shi ne governor ko presidenti ko yasu ko ciyaman ko kansala amma ke. ata mana ajiye ba mana ata mana ajiye a salafu sale bayan akida da an gana and then what then agwai na kiya al'amari ya yi ẹnẹ́mi wani kawo gaga wa ẹgbọ́ e wadda biya zanewa gaga wa alẹ́ da shi yau wani ajiye tun yi e wulayatu e nulo wani ne gọvanan ga jikiliyayin state of emergency ga president abu declare state of emergency mo ga magasedu governor ga kofi declare ni ejo mo mo ga jike ga magasedu governor ga soje ku da shi ban ga zan dora agwaga mo ma jike an aba amma wa governor ga ga to chini daga yaci kaza lo fi kaza zan dora anniyan agwaye shi mo ga jike magaji ke magasedu ngani nga ga makanta kaza university kaza ko ba kaza kairi kaza zan doro ne ba gina fi kairi kaza zan doro ne za gina fi nga jikin nga fedu ba kibo ebo ne mulki da gugu ko la ji ganewa e za za wu gọvanọ ga ga ala za wucin awa ga guga ya gọdi anya e za yi gọvanọ ga ala wa ji kaza ko zane gwamnan lata ba wancan ko ki asilikali na daga alama da kaza gaza wancan ji da wasu ibo ebo na mulki ya ajiyar na shi jiki da gubo to oga ga gagan egwa wadda bai ga wuce shi ya kinwa ma eh ko ga ga egwa wadda bai wuce kinwa ma kinwa mu fitina bani egin zagi dana society musulmi yan wuje yake ya eh wanda wa grow na wa lokaci ya wuna ma wanda za na poya paya wuna za a yi kini ta paya wayan likali ko gwamnati wabe ga yago wajen da zanne shi ya shi gefe la wallahi wa poya gina wa ta yabu fudu ke babin fudu jin harka baba nan magin zagi shi na ga fa first branch gan ba na ga da kagbace paya wabe ya giwuna kabi ba sai bai ba shishi shi mun ga kotu jiwon ko gwamnati jiwon za a gaggama shi sam ya buga wale gan shi dabo ne makasudin wilaya nan a protect addini a protect rayu a protect yan alamiya ya ne kpata ibici na shiga ajiyar so ga ga go dani za da ci a ga gwamnati da gwamnati ya amma yayin da ba ga ji ba da kotu ya da gwamnati ba ga gwamnati da gwamnati biya na problem gwamnati ga ga kofi dan boza ndoro ati ya mafu kan zan fonti ya fonti duban gari na zalu ga fi ma da mi ko ta be mota ka ga jin do gwamnati wa wulo ta ga gwamnati da gwamnati ya kuma ga wani zaki a cikin Allah on da gwamnati ga musulmi ga ba ta da ta yi adiya so wale ga yin na shi ya zo jiki ya zo be careful lara na ma ga dizi bi aibu ci na dizi with aibu yin ya ci yin wasu ko ji gani ako sau wallawa alam subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la na illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk